ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون idan da za ka tambaye su wane ne ya halice ku tabbas za su ce Allah ne ya halice mu to ta yaya ake kautar da su daga barin bautarsa bayan wannan shaidar tasu